يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك الله تشكيك ونسى يومنا رانر 24 ga watan rajab shekara ta 438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 21 ga watan 4 shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam mun saba duk rana irin ta yau juma'a muna karatun littafin allu'lu'u wal marjan bi mattafaqa alaihi shaykhan na muhammad fuad abdul baqi amma yau ba shi zamu yi ba tunatarwa zan yi akan wasu ayoyi da ke cikin suratul luqman wanda muka yi sallan magarba da su saboda mahimmancin tunatarwa da su a wannan 'yan kwanakin da muke ciki da kuma shekaru da yanayin da muka samu kanmu a ciki Allah subhanahu wata'ala yake cewa walaqad atayna na al-hikmata an shukur, lillah haƙiƙa mun baiwa bawon nagartacce luqman hikima hikima shine sanin daidai da aiki da daidai sanin abin da ya dace da tafiya akan abin da ya dace shine hikima to Allah yake cewa mun baiwa bawan mu luqman nagartaccen bawa sanin abin da ya dace da aiki da abin da ya dace sannan sai muka ce da shi anishkur lillah wannan baiwar da aka yi maka da wannan ni'imar da aka yi maka ta sanin abin da ya dace da aiki da abin da ya dace ka gode wa Allah ka yaba wa Allah akan wannan baiwar da ya maka bai wani ba Allah sai ya gwada cewa wa man yashkur ku sani duk ma wanda ya gode wa Allah akan ni'imar da ya masa fa inna ma yashkuru li nafsi amfanin godiyar ga kansa take dawo cin moriyar godiyar ga shi bawan da ya goda take dawo ko ka gode wa Allah ko baka gode masa ba ba zai kare shi ba ba zai rage shi amma kai da ka gode godiyar tana sa ita ni'imar da ya maka da ka gode ta tabbata sannan kuma godiyar tana jawowa ya ƙara maka wata ni'imar daban da wacce ya maka tunda yana cewa la'in shakartu la'azidan nan tabbas wallahi in kuka gode ni'imar da na yi maku ni kuma na ɗaukar wa kai na alƙawarin zan ƙara mu in ka ji ƙari da wani abin da ya gabace shi kenan ta da za ta tabbata sannan kuma sabuwa za ta so shi sa sai Allah yake cewa wanda ma duk ya gode a kan neman da Allah ya masa to amfanin godiyar da gare shi za ta ba wa man kafara wanda ko ya butulce cewa Allah kan ni'imar da ya masa ya ƙi yabawa ya ƙi godewa fa inna Allah ghaniyun hamid hakika Allah wadatacce ne daga barin godiyarsa wadatacce ne daga duk wani abu da bawa zai masa shi ba mabukaci ba hamid abin yabo ne wasu suna gode masa suna yaba masa in kai baka gode masa ba in kai baka yaba masa saboda haka wannan aya tana sanar da mu cikin bayan allah da allah ya samar a ban ƙasa nagartattu akwai bawansa lukmanul hakim an masa baiwa ta sanin abin da ya dace ya kamata da kuma aiki da abin da ya dace ya kamata mun ji kuma an ɗora shi a kan godiya a kan ni'imar da aka yi masa wanda amfanin sanar da mu haka mu ɗauki wannan koyarwa mai aiki da Allah ya baka lafiya bai ba wani ba ni'ima ce gode masa sai wannan lafiya ta tabbata kuma ya ƙara ma wata Allah ya maka baiwar musulunci wani na nan a arnanci gode masa sai wannan ni'ima ta tabbata kuma ka ci gaba da yin aikin kwarai ka samu abin da ya fi falala da matsayi da daraja Allah ya yi maka damar ka iya mallaka abin da za ka iya zama a ciki a matsayin gida ko haya ko mulkinka wani ba kudin hayar babu kuma na mulkin nasa gode wa Allah sai ya tabbatar maka da wani nima sai ya karu maka a kowane abu da ka sani da Allah ya maka bai wa wani ba duk inda ka duba za ka cewa duk yadda kake ganin kasa kake za ka da wanda ya kasa to abin da ake so ka zama mai godiya akan abin da Allah ya maka rabi wannan aya tana sanar da mu kuma tana sanar da mu cewa butulci ba abin yi ba ne domin in an yi ma illarsa tana dawo wanda i ne kamar yadda godiya da yabawa amfaninsa ke dawo wanda i shi shi sa can da la'in la in shakartum na kuma sai yace wala in kafartum inna azabi la shadid in ku kuka butulce tun na tabbatar muku da cewa azaba ta matsananciya ce tana nan tana jiran masu butulci za su ga yadda zan yi da su to wannan aya a ita kadai ta sanar da mu idan aka yi maka baiwa aka yi maka kyauta ta ni'imar wani abu ana bukatar ka yaba ka gode in ka gode ni'imar ta tabbata ka samu ƙari tana sanar da mu cewar a kiyaye butulci butulci yana jawo fuskantar fushin Allah da azabas da asara abin da kake ciki na ni'ima karasa sannan aya tana sanar da mu Allah mawadaci ne bai da bukatar komai gurin bayansa su bayi su ne mabukata kuma Allah abin a yaba masa a gode masa ne kuma ka sani ko ka yaba masa ko baka yaba masa ba ko ka gode masa ko baka gode masa ba dimbin bayansa da suke gode masa suke yaba masa sun fi karfin kai da ka ƙi abin da kamata Allah sai ci gaba da ba mu bayani akan Luqmanul Hakim yace wa id qala Luqmanu li kuma ka ambata wa al'ummaka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi labarin lokacin da Luqman yace da ɗansa wa huwa ya'iduhu yana mai yi masa gargadi in an ce wa'azi gargadi abinda yake nufi in ka faɗo wa mutum abin da yake da kyau da amfani sai ka kwaɗaitar da shi da yin wannan abin da faɗa masa wani romo da ke ciki idan ka tsawata wa mutum kan wani abu mara amfani mai illa da cutarwa sai kuma ka goya masa da matsalar da ke tattare da wannan abu to wani shi ake cewa wa'azi a baka abin da zai amfane ka a fito maka da shi fili a gaya maka irin baiwa da wato romo da garaɓasa da ke ciki a gaya maka abin da yake cutarwa mai matsala a tsawata maka a gaya maka irin illa da matsala take tattare da shi to na kaga zai taimaka ka yi mai kyan ka kuma bar mara kyan to shi ne lukumanu yana mai yi wa ɗansa gargaɗi da wa'azi sai ya fara cewa ya bunayya kai ɗana wani daga cikin salon da ake so iyaye su yi amfani da shi ga 'ya'yansu kiransu da abin da zai nuna tausaya musu da jansu a jiki kai ɗana la shirk billah abin da nake so da kai babban abin da nake fara ɗora ka a kai kada ka kuskura kai tarayya da Allah ma'ana ana sanar da mu cewa daga cikin hikimar da Allah ya baiwa luqman mafi koli tsayawa da sanin haƙƙin Allah da ƙoƙarin a tsayar da shi haƙƙin Allah shine a bauta masa shi kaɗai a ɗayan tashi da bauta to ya tsayu kan wannan kuma yana ƙoƙarin ɗora ɗansa a kan la tushrik billah kai ɗana kada ka yi tarayya da Allah inna shirka la zulmun azim haƙiƙa yin tarayya da Allah zalunci ne babba da ba sama da shi tunda hatta kai ga Allah subhanahu wata'ala ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafarta laifin yin tarayya da shi duk bawon da ya mutu yana mai tarayya da Allah to Allah ba zai gafarta masa amma yana gafaran laifin da ba na tarayya da shi ba ga wanda ya so to wannan aya sai take sanar da mu cewa daga cikin abin da yake na haƙƙin 'ya'ya akan iyaye su tsaye da ɗora su akan sanin haƙƙin mahalicinsu yayin da ka tsayo akan ɗanka ya tsare haƙƙin mahalicinka ai mahalicin naka shi yayi ka shi yi shi zukatanku da kai da ɗan ina hannunsa to sai ka ɗora ɗanka akan ya san haƙƙin Allah ya tsayu da shi to ya kuma Allah ba zai wato don kwafa maka da zuciyar ɗan ya bi ka ba an fahimta amma yayin da kai wasa rere da haƙƙin Allah baka damu da shi ba to sai ya bakka da tsarinka dan da ka haifa sai zo ya gagare ka so da ka dora ka shi girman Allah ba wanda yake sama da kai sama da shi kanka kawai ka sani to sai shi ma sai ya tashi da san kansa kawai ya sani da haka wagada wani abu ta haɗo shi da babansa ba zai gade ta to wannan aya tana son da mu cewar mu tsayu da abin da ya shafi haƙƙin 'ya'yanmu wajen dora su akan tsare haƙƙin Allah sannan wani yana sanar da mu daga cikin salo salon da iyaye ya kamata su yi aiki da shi wajen dora ƴaƴansu akan tarbiyyar kwarai amfani da hanyar wa'azi a gargadantar da ƴaƴa a gaya musu abin da zai amfane su a tsawata musu kan abin da zai cutar da su sannan aya tana sanar da mu duk alaifukan da ake wa Allah ba sama da tarayya da shi girma Allah karba ba da shirka to sai Allah ya dan datse bayanin abin da yake sanar da mu game da lu'uma da irin wa'azin da yake waɗansu. cewa to tunda ya tsayu da haƙƙinsa to shi ma ga tsarin ubangiji su subhanahu wata'ala akan bayan da suka tsayu da haƙƙinsa kuma suke ɗora 'ya'yansu a su tsare haƙƙin Allah sai ya ce wa wasainal insana bi walidai mu kuma ta ɓangaren mun ji Allah tuni dama min yi umarni ga ɗa cewar mun yi umarni ga mutum cewar ya yi biyayya ya kyautata wa iyayensa babarsa da babansa mahaifinsa da mahaifiyarsa ya kyautata musu a maganganunsa da su a aikin da yake aikatawa tare da su mun yi umarni da wani kaga kenan in ka tsayo da haƙƙin Allah subhanahu ta'ala shi kuma da aka san girmansa da haƙƙinsa in dai ana bin abin da yake so a yi to za ka tar da ɗanka ya tar da umarnin allah a kan cewar ya ma biyayya in yana neman yardarsa ya kyautata maka in yana son samun tasa kyautatawar shi ubangiji ga shi wannan ɗan ɗan in yana son kyautatawar allah da wato ainihin jin kansa to ya yi abin da ya sa shi ya ce wa iyayensa biyayya ya kyautata musu to wannan shine tsari na ubangiji ka tsayu da haƙƙinsa ka tsare abin da ya ce ka tsare shi kuma sai isaman maka wanda zai bi ka kyautata maka sai ka ta ganin 'ya'yanka kana jin daɗinsu kana wato murna da farin cikin da halin suke ciki so sun san haƙƙin Allah Allah kuma sai lalle su kula da haƙƙin in suna son su samu da kyau a gurinsu Allah sai ce ga abin da ya sa don in aka ana ga maka hikimar abin da kake kakan dauke shi da mahimmanci sai ya ce daga cikin abin da ya sa kuma ya cancanta ɗayewa iyayensa biyayya da kyautatawa sai ya ce hamalatu ummuhu wahanan alawa mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa rauni bisa rauni tun daga samun cikin ta fara laulai zubar da ƙwarnafi amai tashi da ƙyar zama da ƙyar abincin ya ƙiciwa wanda take so yanzu ba ta sha'awarsa wanda ba ta sha'awar yanzu shi take sha'awa maimakon an yi nama an yi miya gyararriya tana ƙanshi amma ta ce don allah ɗauke ta da kusa da ita a samu mata yalo da allah yana za a samu ɗata ko saboda ɗawainiyar cikinka gaba ɗaya ɗabi'a ta sauya daga yadda take Allah ce to mahaifiyarka ta dauke ka rauni bisa rauni wa fisaluhu fi amai kuma har a yaye ka haka za a yi ta fama shekara biyu haihuwar tana tunanin ko za ta yi rai ko ba za ta yi rai ba aka ce an haihu kalau yan matsalolin da aka samu yan tsiraru ne an ma shawo kansu ka kai labari ta kai labari to kuma sai magana fama da ka Sannan take za take so ta yi bacci kai kuma ka gama baccin ka sannan kace kai kuma baka so a yi bacci so kake a zauna ido biyu ko to haka fitsari kashi kuka haka har a kai shekara biyu sai kuma magana ya kamata a yaye yaran tana dan kuwa maka cin abinci ana dan baka mai ruwa ruwa ana dan lasa maka mai dan abin nan haka to wannan duk wahalar take a daidai gaba ta take wannan wahalar uban tafiyar shi yake kawo abin da za ta ci shi yake kawo abin da za ta sha shi yake kawo maganin rashin lafiyarta da na ɗanta shi yake biyan kuɗin hayar ko gidan nasa ne nefa ta kama bil gidan ruwa su zo harajin gwamnati duk shi ya ɗauka an fahimta ko shi ne uban tafiya uba kenan kaga sai ba a faɗo shi ba aka faɗo ita wacce yake tsaye a kan nata ake ga ko ba a gaya ma wancan ba kai ga nauni in ka taso za ka ga haka Allah ci muka ce ku kula da iyayenku ku kyautata musu Allah sai ce a nishkurli ina umarta duk dan adam duk wani da da uwa da uba suka haife shi ko uwa ta haife shi cewa a nishkurli ka gode min ni da na samar da iyayen da suka haife ka ka gode min ni da na halicce ka a cikin cikinsu na sama ma abin da za ka ci tun kana ciki kafin ka zo kuma na tanda abin da za ka ci gaba da amfani da shi idan ka fito daidai da gwargwadon shekarun za ka iya karɓar wannan abinci sannan kuma na tana da wanda za ka ci gaba ci wanda zai riƙe ka kuma idan ka wuce wannan shekarun shekara biyu to ni ma ka gode ni ni na fi cancanta godiya da gare ka saboda na yawa iyayenka ni'ima suka kai manzalin suka kai suka haife ka na musu ni'imar tsaya su rene ka kai din ne maka ni'imar ka sami masu kulawa da kai to ka gode mu wali ka, kuma ka gode wa iyayenka don sun cancanci godiya ashe ana godiya ga Allah ana godiya ga iyaye irin godiyar da ake wa Allah ba irin ta bace ta iyaye godiyarka ga Allah shine ni'imar da ya maka ka tsayu da yin abin da ya sa ka godiya ka ga iyayenka yadda suka kyautata maka su ma su ga da kyau daga wajenka ka ga iri ɗaya bane da wancan an fahimta ku sau da haka duk abin da ka ci ka ginu to ka tafiyar da shi a gurin neman yardar Allah shine kaya ba ka gode iyayenka da suka tsaye da kyautata maka da tarbiyyarka da hana ka abin da zai cutar da kai da saka abin da zai amfane ka to lokacin da rauni ya zo musu kai kuma karfin ya kawo to su ga irin sakamakon abin da suka yi maka na kyautatawa da gari lokacin da suka kai su gaje ka su ci gaje ka to su ci gaje ka Allah ya ce to kuma ka sani ilayyar masir gare ni makoma kowa take da kai haƙiya ka duk za ku zo ku same ni wanda ya tsayi da abin da nace zai ga sakai wanda ya bar da abin da nace zai ga sakai to bayan wannan yankiya da Allah ɗin cotun da lukumanu ina ga ɗansa ya tsare haƙƙin allah shi kuma allah yana faɗa coto duk irin su lukumanu masu cewa 'ya'yansu tsaye da haƙƙin allah to haka kuma muke ga 'ya'yansu shi kuma su kyautata musu su yaba musu su gode musu kan abin kirkin da suka yi musu sai lukumanu ya ci gaba da wa'azinsa ga ɗansa da tarbiyya da horon da ike wa ɗansa sai yake cewa to kafin nan Allah ya ci gaba da cewa to su dai iyayen da muka ce ai musu biyayya sai ce wa in ka amma fa duk da matsayin nan nasu duk da darajar nan tasu duk da cancantar ai musu biyayya a yaba musu a kuma wato ainihin kyautata musu wa in ka ala an tushrika in suka ja da kai akan kai tarayya da ni ka bar da nawa haƙƙin kansu kawai suka sani in suka yi maka wannan ma laysa laka bihi ilm suka buƙaci kai abinda baka da masaniyar dacewar a yi shi game da ni Allah ya ce fala tu ɗehun kakkabe su ba su da haƙƙin ka bi su a abin da saba mini idan ba za su tsaye da haƙƙin can nawa ba na yaman bauta ba za su baka kai shi ba to kakkai kakkabe musu ai an fahimta ka tsaye da haƙƙin sa ce ka tsaye da haƙƙin iyayenka za su salwantar da nasa haƙin ya ce to kakka biya musu an fahimta wa sahibuhuma fi duniya ma'arufa amma duk da haka ka mu'amalance su kyakkyawar mu'amala a zaman ku na duniya da za ku duk da suna so su bar da haƙƙin Allah duk da sun ki a ɗayan ta Allah da bauta sun ɗauki hanyar da suke ga za su ɓatar da kai to kakka biye musu ka ɓata amma duk da haka tunda dai su ne sanadiyar zuwan ka duniya tunda da sun tsayu da yi maka wani abin kyautatawa to kai ma saka musu da kyautatawa a zaman duniya suna buƙatar wanda za a ɗebo musu ɗebo musu ba su da mai kai musu niƙa ko kana da aure ɗauki ka kai musu ba su da mai tsaya musu da abu kaza kuma kana damar za ka tsaya musu da shi tsaya musu da shi a nan duniya dai su gara ka kuma yi ƙoƙarin zai yi ka jawo su kan turba ta kwarai jawo su in ba sa su jawo ba to kai ka su ja ka zuwa gabata Allah sai ke cewa wattabi sabila man anaba ilai ka bi hanyar wanda ya mada al'amuransa zuwa gare ni ko da ba iyayenka ba ne idan su iyayen sun bar hanyar wanda ya mada al'amari gare ni ka mu'amalance su a duniya amma kakka biye musu wajen barar da haƙƙina da kuma barin wanda ya da al'amari zuwa gare ni ilayya marji'u Allah ya sake cewa makomaku fa zuwa gare ni take da kai da su duka gaba ɗaya fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malu in kun zo gare ni zan ba ku labarin abin da kuka sai kuce kuna aikata ko daidai ko kuskure ko mai kyau ko mara kyau zan faɗa muku shi to wannan aya take sanar da mu cewar haƙƙin iyaye a kyautata musu a yi musu biyayya a faɗa musu mai kyau ana ya farfada a wasu guraren da annabi nuhu alaihi salam ina cewa rabbi gifirli wali walidayya ko Allah ka gafarta min ne da iyayena uwa da uba ashe ana buƙatar karkare ma musu gafara Allah Allah yake cewa dangane da abin da ya shafi wato anin babaka da babanka cewar fala ta ma uffin wala tanharhuma ko kakkace masa tur duk sabani zai shiga tsakaninka da su tur rashin fahimtar ta faru tsakaninka da su kakkace musu tur wala kuma kada ka masa tsawa ballantana ka harare su sai Allah ya ce wa kullahuma auran auren karima ka faɗa musu magana ta martabawa ta darajantawa wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira ka ce Allah ka ji kansu kamar yadda su ma suka rene ni ina dan karami sun tausaya mu Allah ka ji tausayin su an fahimci wannan kaga amma ganganin ka ana so ka faɗa musu magana mai daɗi kana musu addu'a ka ga musu mara daɗi shine a hadisin da Imam Bukhari rawaita a cikin Al-Adab al-Mufrad yake cewa sahaban Annabi Abu Hurairah Allah ya yarda da shi ya ga wasu mutum biyu suna tafi ɗaya ya manyanta ɗaya kuma da ƙuruciyarsa ɗaya ya fi ɗaya tsufa da daɗewa a duniya sai ya kalli mai ƙarancin shekaranci ya kuke da wannan sai ce ai babana ne sai ce to kada ka shiga gabansa in kuna tafiya ka zama kai kake take mabaya in abin ya tunkaro gaba yana gani ta bayan bai gani ba ga kanan kana ba shi tsaro da kula kai ne bodyguard ɗinsa kai ne odilan ɗinsa kuma bayan ya faɗi haka sai ce da shi banda haka idan bukata ta kunje wani guri za a zauna to kada ka zauna kafin ya zauna ka jira sai ya sami guri ya zauna sannan sai ka zauna ba kawai daga zuwa kawai ka nemi guri ka nemi abba kuma daga can kai abban gane ka haka samu wuri kama zauna shi kuma ko oho a to ka bari sai ya nemi guri ya zauna sannan sai ka zauna ya ce kakka wuce gabansa kak kuma ka riga shi zama a wani gurin zama ka bari sai ya zauna sannan ka zauna to wannan yake nuna a aikace kamar ta basu a maganance kamar ta basu amma in za a taɓa haƙƙin Allah to kaka bi su a la ta'ata li basharin fi ba a biyayya ga wani mutum abin da yake saban Allah to sai Allah ya ci gaba da faɗa mana labarin wa'azin kuma ga ɗansa sai ce ya bunayya kai ɗana innaha in takum mithqala habbati min khardal ita kyakkyawar ɗabi'a da zaka ko mummunar ɗabi'a da zaka inda za ta kasance kamar misalin ƙwayar zarra don ƙanƙanta inda haka yi mummunan ne ko kuma mai kyan ne fatakun fi safara allah ya ce a ce ma ɓoyan wannan abin da ƙanƙantarsa ina can wato ainihin a cikin wani makeken dutse a ce abu ɗan ƙanƙani a dutse ƙato shirgege za ka daɗe kana neman sa baka gan shi za ka yi ta zaren ido da kunkungawa baka ga inda yake abu dan a akan kuma abin da yake babba Allah yake cewa ofis samawati ko abin nan ya kasance a sama kenan in a ƙasa ne inda dutse yake ko a sama ne inda wato ba inda dutse yake ba aufil ard ko kuma ma ya zama a cikin cikin ƙasa Allah ya ce ya ati bi Allah Allah zai zo da wannan abin da kai ranar alkiyama sai ya nuna maka kaga abin da kai na kaza mara kyan kaga abin da kai na kaza mai kyan nan kaga sakayya da na da domin ita Allah zai zo ma da da ya ce ka bi iyayenka ka bi za ka ga sakayya ba ka bi ba za ka ga sakayya da iyayenka suka dora ka akan ka tsayo da haƙƙinsa kar ka haɗa da wani a cikin bauta ka yi za ka ga sakayya ba ka yi ba za ka ga sakayya da ya ce ka gode masa ka yaba masa ka gode wa iyayenka ka yaba musu ka yi ko baka ba in ka zo za ka gasa kai Allah yake cewa inna Allah latifun khabir hakika Allah mai tausasawa kuma masanin kwakwafi ne shi yasa yake sanin duk kankanta abin da kai mai kyau kuma shi yasa zai zo da shi zai sa kai ya kai duk kankantarsa sai ake sanar da mu cewar bayan ka ce a ɗayan ta Allah da bauta ka haɗa da wani cikin bauta to ai daga cikin manya-manyan abubuwan da ake bauta wa Allah da su baya sallah ka ce to ka tsayu bayan ɗanka ya fahimci Allah ya cancanta a bauta to kuma bautar manya-manyan jigajigai ka tsayu da ganin ka fara ɗora shi a kansu shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu umarci 'ya'yayenmu da su yi sallah in suka kai shekara bakwai har rika matsa da sasu in ku suka kai goma suka yi wasa da ita annabi ya ce madake su an ba mu lasin ɗin dukansu kaga batun ka ce ba duka a tarbiya bai taso ba akwai shi amma ana yin sa yadda ya dace in kuma ka ce kai ne kawai zaka da kiɗanka wani ba zai da maka shi ba to ai ba a gaban ka kawai zai ƙin sallah ba ran da bakka nan ka fita sai kuma magarba kake dawo kuma ya za da azar da lasa an fahimta a yadda kai da zaka iya da dukansa a magarba da kuke fita tare in kana dawa kafin magarba ko kuma a isha da kuke fita ko a asabar da kuke fita to ka yadda ma babu su zata dake shi a azhar da asr ba kai kada aka ce kai duka ko kuma umarnin in kuma a'a ita ta fita unguwa ya san yau ta tafi asibiti za ta dade a can ƙarshen ta ita da dawa sai la'asar saboda dandazon layi da makamantansu da wani abin da ya shafi tsakanin da waya da sauransu to kai kuma ka fita baka dawo ba shi kuma ya taso daga makaranta to idan baka yarda makocinka ko kuma amininka ko kuma dan uwanka shi ma zai iya wakilta kai wannan aikin ba to za ka zo ka waye gari matsala ta same ka to sai an ɗauki wannan sana saboda haka allah yake cewa a umarci 'ya'ya da abin da ya shafi tsaye da sallah kamar da manzo sallallahu alaihi wasallama shi ma ya faɗa sannan bayan haka sai ce da shi wa amur bil ma'ruf kuma ka umarni da kyakkyawa duk abin da yake mai kyau ka umarni da ayi kaga shi ana ta masa umarni da ba Allah da yin tashi da bauta ko Allah ya ce ya bi iyaye an ce ya yi sallah sai ka ce to waɗannan abubuwan da nake koya maka ba fa kai kaɗai za ka yi ba in ka ga wani bai tsaye da shi ba a gaya masa ya yi wannan abin kirki da nake koya maka su kai ma koya wani to da haka sai a samu ci gaban addini sai a samu ci gaban nagartar bayi ba kowa ɗanka kawai shi kenan ba a'a shi da ka koya ɗin to in abota ta haɗa da wani abokinka kada ka bari kai bakai sallah ba shi bai karɓar ƙoƙari kana sa shi shi sai zama abotar da ɗanka ta zama alkhairi to sannan bayan haka yace ce da shi wani ha'anil munkar ka rika hana mummuna yadda na ce da kai latu tushrik billa din nan to kai ma ka samu na gaya masa latu tushrik billa ka rika um, hana mummuna wasbir alama a sabu amma fa yi hakuri akan abin da zai same ka in ka tsaye da waɗannan abubuwa in dai zaka ce ayi da kyau abin mara kyau to in baka yi hakuri ba sai dai ka daina domin kana gane ce a ah, wai kai kai fi kowa tsarki mun ga isa waziri ko to da kuka ga isa waziri sai me sai ya hana ni kuma ga muku Allah ya ji kan isa waziri suka kashe shi dan gidan limamin aliyu bin Abi Talib ladanu yi wa abokai nasiya suka kashe shi la hawla to saboda haka lallai inda za ka sa ki a yi kyakkyawa za hana mummuna sai ka toshe kunnanka in an faɗa maka magana mara daɗi toshe kamar baka ji ba kai ka san manufar da ta sa kake cewa a yi kyakkyawa kai ka san manufar take sa ka ce a barka in mummuna din in aka zo aka yi wani abin wubo aka yi farkaki aka kama za a ɗauke ka jefa sama in dai ba ɗauka an jefa ba shikenan Allah ya kai mu ka sake umarni da kyakkyawa ka sake hana mummuna da haka har za a yi nasara ah, to da manzo ya bari da aka ce ba a san wannan kiran da yake zuwa ga Allah har mu ma samu yanzu hada ba mu samu to mai barna ya dage yana barna sai mai gyara ya ki dage ita to kai haƙuri da abin da zai same ka akan wannan abin da dora ka na ka sa ai kyakkyawa ka kuma hana mummuni sai an daure inna zalika min azmil umur haƙuri kan al'amura masu kyau haƙuri kan hana mummuna ina daga cikin mahimman al'amura a rayuwa in ka daure za ka ga sakamakon abin da zai biyo baya za ka ga alkhairin za ka cimma domin duk wanda ka sa shi yake kyawun nan kana da kamashi duk wanda ka hana shi mummunan na ya bar shi daga nan ya daina kana da kamashi kana da lada da sakai kaga wannan da wuri zai tara maka dimbin ladan to sannan sai ce da shi wala tusair khaddaka linnas bayan ka sauke haƙƙin Allah ka sauke haƙƙin iyaye abin haka ake bin sa mataki mataki jama'ar gari kana sa su kyakkyawa kana hana su mummuna to a hulɗaka da su wala tusayyir haddaka linnas ba kai ba kawo da fuska ka ga mutane ka ga mutum kawai ka ɗauki ka kayi shan ƙanshi kama ba gan shi ba ci ara nan na hange ka yanzu ni ma na gan ka ka gana to ai na gaban ba ka ban ce ai hakan take ko to kakka zama dan haka ba daidai ba ne ya ce kakkar ka ɗauke fuskarka daga mutane mutane kallon biyu ahu uku ɗari a ba na kama bane wala fadda kalin linnas sai ce wala tamshi fil ardi maraha kada ka rika tafiya a ban ƙasa kana mai takama da kasaita da boka sari da jin kai wani ne a ka tafi irin tafiyar manzo sallallahu alaihi wasallam matsakaiciyar tafiya bai la kwai kuma baya yin tafiyar da zaka kamar wanda ake hankadowa ya faɗi a matsakaiciyar tafiya kuma ɗaga ƙafa yake yana ajiyo ba jan ƙafa yake ban ka je guri sai ka nemi cikin buta ka wanke ƙafa saboda buɗe-buɗe da a'a kakka zama karka tafiya wacce take mai tsari ta ya kamata yace inna Allah la yuhibbu kulla muftalin fakhur hakika Allah baya san dukkan me takama da kasaita me alfahari Allah baya san irin wannan kaga yana ga musu duk abin da Allah ba so kauce masa abin da yake so shi zaka to da haka idan ka zauna da jama'a baka da girman kai baka jin kai wani baka alfahari za ka zauna da su lafiya wannan ki ne na zaman duniya ake ba amma in dai kana jin kai wani ne akan sauran da ba zai wuya ku shirya da su to zai gaya wa shi wani ne sai ka je kana cewa yaro na mutu Allah ya ji gansa lafiya da ka ɗauke shi ka kai kai kaɗai tun da yau muna da rana da ayan ka gama baka kula ko sai ga su ma sun jiya mak ce bari mu ɗanɗana masa abin da yake mana shi ma ya ji da daɗi to kakka zama mabuɗin irin wa. ya ci gaba da cewa da shi waƙa su fi mashi ka yi tafiya wacce take matsakaiciya ba ta malalata ba ba ta kuma ballagazai ba a ka yi tafiya wacce ke matsakaiciya wasu za a gani a fahimci cewar babu girman kai a ciki ba jin kai ba alfahari ba kuma lalaci a tare sai ya ce waqdud min sautika kuma ka rika ƙasa da muryarka kasan da za ka yi magana da kada ka rika daga muryarka a kansu kamar kai ne sama da su kamar duk bayan ka ne su ko ƙasa suke da a a kakkai haka kaga tun gurin lafazi ka san yadda za ka mu'amalaci jama'a a magana ka da su wani akan wannan ko sai ya ka ce kai in zai magana ya gani na daga mutane murya yana mana shautin kaza haka zaka nan su ƴaƴansa ne mu ba za a yi mitin din ba an ki a yi tare da shi jam'iyyar ta sama an fita daga ciki ko haka za ka ta ji ƙungiyar ma ba za a yi tasa to saboda haka kakka za mai ɗaga murya shi ne ya tabbata a hadisi cewar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya zo waje ya yi sallama ko ya yi magana maganarsa ba ta tashin mai bacci kuma wanda ya magana dansa ba zai ce da shi mai kace ba zai faɗi yadda za ka ji. kai da kake ido biyu mai bacci ko ba zai tashi saboda maganarsa Ka wannan ita ce matsakaiciyar magana amma ka zo mai kayan magana mai bacci ya firgi ya tashi aka ce mai ka ka samu ka dauki alhakinsa gwangwara kenan a ba a so a sake murya a ido ko ba a so kana magana sana cewa mai kace yaya za ka wahal da mai sauraron ka zai ji baya san abin da zai sa wani dalili a ci zai karɓi sako da gojen ka saboda shi kai ta ta tambaya ka kenan mai kace baya jin mai kake kamar kana rada to sai ce inna karar aswati dan ya gaya masa munin illar ware murya sai ce haƙiƙa mafiya munin magan wato muryoyi mafi munin muryoyi muryar jaki kukan jaki in jaki na kuka kake ji a unguwa duk makota sai sun ji to kaga an munana maka irin wannan ɗabi'ar shine wa'azin a faɗa mara kyau a nuna maka muninsa a faɗi mai kyau a nuna maka amfaninsa da ranarsa to shine ke faɗa masa wani inna an karal aswati da sautin harbi to abin da yasa na zaɓin mana bayanin waɗannan ayoyin a yanayin da muke ciki sai mun wa kanmu faɗa akan al'amarin 'ya'yanmu sai mun tsayu da kyau irin yadda lukmanul hakim ya tsayu akan al'amarin ɗansa nan da tun zaka ka ta jin abubuwa masu so a ce an kashe wa yaro kuɗi ya yi ya iya ya ƙware turanci ko mangwafak ya iya amma ya bige da kashe babarsa ya bige da kashe babansa ya bige da kaza ka kai shi makaranta hadda an fara hadda ta fara kwari ka cire shi ka ce nan ba turanci mai kwari ka kai shi inda ya samu turanci mai kwari kuma ya gama an zo ana raba ku faɗi ya ce ka takura masa ka shiga rayuwarsa saboda a can ba haɗa mu da tarbiyyar ganin girman ka amma kuɗin da ka biya ne yi wannan karatu wahalar da ka sha ka je ka kai yawan na abin da amma kuma kun zo ana raba ku faɗa ya ce ka takura masa shi a tsarin da aka nuna masa zai iya kai ƙarar kama ha kuma ce ka ai boko ba ai ko dan a isar da sabon addinin Allah da boko ai ko dan a baiwa addinin Allah kariya daga masu sun su taba shi amma kai zama shine manufar mu ta ƙarshe mu koyi addinin mu san shi mu koyi boko mu san shi ka zo a boko mu fika a addini kuma baka saka kama mu haka ya kamata a ɗora 'ya'ya a kan wannan tsarin kuma kai ma ka yi wannan tsarin to sai ka tara irin wannan suna tafawa ruwa suna tafa ko kuma ɗanka ba wani bai isa ya taɓa shi wani bai isa ya magyara ba 'ya'yanka kawai naka to ran da aka ce kuma wato sun juyo kanka fa to fa kuma ba mai taimaka maka ta shi ai tarbiyarsa ce tsarinsa ne haka ya ɗanɗana abin da a to ba daidai ba ne waɗannan so da haka sai mun tsayu kaf kaf akan al'amarin ƴaƴan yadda muka damu da sallah mu damu da sallar yadda muka damu da karatun alqur'ani mu damu da karatun alqur'ani yadda muka damu da koyan hadisi mu damu da su koyi hadisi yadda muke kokarin mu koyi sana'a da zamu rike kanmu mu dora su akan ta ta su rike kansu kasu zama ci mazo ba kawai sai dai karatun tsarin da aka tawo da shi shine kawai rayuwa ba ya zo ya samu takardar kuma aikin ya ƙi samu shi kuma yana ganin ya fi karfin ya zo ya sana'a wacce take ta hannu a ya ci ba kuma ofis din bai samu ba ko da aka sai zama kullum yana tunanin yaushe gwamnati za ta yi rabon arzikin ƙasa a kawo masa nasa ka ga matsala ta sai in ya gaba rana abin ya sai kuma zuwa a shirya da za a yi aiko wannan sai ka same shi a tim ɗin yan fi wannan in kuma allah ya masa karfe shi to amma mai tsaya mai tsaya mana wala dauki bindiga mako ya kwata ko kuma rikitar jami'an gwamnati yana cewa kuɗin mu ne dama za mu karɓo su daga ciki to abubuwan da suke ta faruwa amma in muka ɗauki wannan salon da alkur'ani ya ɗora maka duk zai zama tarihi insha Allah abin da muka da Allah ba mu latansa kuskure Allah iya fi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik eh. da yake cewa wajen ayar da muka kawo na maganar abin da ya shafi a yi wa iyaye addu'ar allah ya ji kansu ta a gaya musu maganar da mutu dace ba yace akwai lafazin kuma waqfit lahuma janaha dhulli ka tausasa musu to ganin a cikin wannan sura da muke bayani din na kawo maganar a kyautata musu a aikace a kyautata musu a maganance can na dai na ɗaɗɗauko wasu abubuwa da ƙara ne da su shi sa ban ce sai na bi wannan saboda zai fito a cikin wannan da insha Allah na ce batun cewa da ake in kai taimama dan kai sallar ka ta farilla in ka idar da sallar farilla to baka isa kuma kai nafila da ita ba ko a ce idan kai taimamar sai da magana ba batun ka tafi da nisa kana yi inda za ka shiga kai sallah yana kusa da masallaci ne a wani ɗaki ne a wani guri ne kada ka tafi da nisa da wannan taimama ya abin yake ba aya ba hadisi akan cewa haka fahimtar wasu daga cikin malamai ne kuma fahimta ce mai rauni allah ya sanya taimama a madadin alwala da wanka idan aka rasa ruwa ko aka kamu da rashin lafiya shi sa manzo ya ce in za a yi wata kana cikin larura da ba ta baka kai amfani da ruwa baka taimama ka tayi in za a yi wata ba a samu ruwan da za a amfani da shi baka taimama ka tayi da aka ce madadin ta ce yasa malamai suka ce babu abin da yake lalata ta sai abin da yake lalata alwala in baka abin da yake lalata alwala ba tana nan tun da ka iya yin farilla ka iya yin nafila da alwalarka za ka iya yin farilla za ka iya yin nafila da cinama babu abin da ya hada daidai suke ya kusa sallar da idan limami yi sallah mamu ya bi shi bayan an gama ce shi allah ya sauna wannan da aka an daɗe ba haka yake so a daɗe ba misali to a wannan yanayin da ya ɗauka ya munan ladabi bai abin da ya dace idan da ma ta yi tsaho tsawon da ta kai irin yadda mu'adu bin jabal ya yi a lokacin manzo ya yi sallar su ta isha'i tare da manzo ya taho unguwar da ike masu limanci ba su da malami mai ido a addini kamar sa sai suke jira sai ya yi sallar ta isha'i ɗin zo kuma ya jagorance su shi ina nafila su kuma farla ce a gurin su ya kama karatu tun da ala ramma ne ya izu hudu biyar a raka a farko an kama bakara na ta yi wani saurayi cikin wanda suke bi ya ga ce to in ya bari sai an gama sallar nan bukatarsa da yake da ita ba za ta samu ba ko sai ce salamu alaikum koma gefe ya sallarsa shaf shaf cikakkiya an samu ruku'u cikakke karatu lafiyayye sujjada lafiyayya amma dai ba irin waccan ba ya fita ya je sabon gabansa jama'a sai ce ake ai munafiki da ai munafiki sai magana sai gurin manzo sallallahu alaihi wasallam kaga anan ana faɗa mana shi dai da ya san ba zai iya jurewa bi ba bai tofa komai mara daɗi a kan limamin sa ko sai koma gefe yayi abin da zai iya to da ka tsaya a gama kai Allah ya sa gwara ma ka koma gefe kai taka ba buƙatar kai ma Allah ya sa musamman in ya zama to ba irin na ma'azin nan ya ba a kokarinsa na a kwatanta yadda manzo iko makamacin haka ai shirme ne wannan saboda idan za ka yi addini ba wai ana yin sa bane kai yadda kake so yadda shari'a ta tsara ne tunda shari'a ta tsara cewar a sa mafi karatu in ba shi wani in ba shi wani ko wanda ya san hukunce-hukuncen ibadan sai zamanto da baya na ka ce to a sa wani haka shari'a ta tsara to ta tsara haka sai ka karɓa abin ta tsara ya ma daɗi ko bai ma daɗi shi ne ka'ida ta addini amma magana ta Allah ya san to shi kai wa sallah ba ke ba to masallatai kuma da yawa limamai da yawa sau da haka kuma ba shari'a bata ce in ka zuwa ka musalla sai ka je karshen sahu ka tsatsa ka leƙa ka ga wani limamin ne ba saka haka ba a sallah ai sai da ya gama ta yi wannan saban sallah ta yi sai da ya gama ta kuma magana ce ta Allah isa tana nan za a bincika wayewa yawwa sannan kuma sannan sa magana ladanta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta